inda muka tsaya a jiya a huta da wahala ai da ba faɗa da su goma ba ka gani dan suka ce ba su imani da Allah ba ka sai da ruwanka da su to amma da suka shigo cikin mu suka ce su musulmai ne to nan ne fa mai shi wannan mabu'i usulul ma'afi usulul ma'afi nawa ne uku waye na daya Aciar ku, nadi yo azulma ku kibarau kwatuka da biya. Aciar ku azulma ku, na oku a wu a kazani ka azulma a yana kazana ciki yadda wu ina ciki rikici waltz yana cewa ni dama kuwa ne ta yaka sauran idan mutum ya yaka ta ya hada ku biyu. kowanne wata aikata a cikin sai aikata sauran duka haka suke lallige وكذلك الظلم يدعو إلى الشرك أولا والفاحشة فإن الشرك أظلم الظلم الشرك دام شيء ما في ذلك ذلك كما أن أعدل العدل التوحيد شيء أعدل العدل fal'adalu ƙarinu tauhidi ai adalci shine ƙarini malzincin tauhidi wazzulmu ƙarinu shirk haka kuma shi ba zalunci kewaye yake da shirka ولهذا يجمع سبحانه بينهما wannan yasa Allah ke hada tsakaninsu amma al-awwal fa fi qawlihi ta'ala شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط الله يا شهيدا باب وانا دين بوتان لك كتيشي سي الله ملائكو ما سن شهيدا هكا ما سن إلمي ما سن شهيدا هكا الله يا رجا يا كفا أجلش شو هكا التوحيد عدل العدل كنا عدل العدل التوحيد وأما الثاني فكقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم والفاحشة تدعو إلى الشرك والظلم معا ولا سيما إذا قويت بل بلنتنا تنام إن الفاحشة تنكر الكارثة قويت إرادتها ya sa kaga da alfasa yanzu sai karfi a duniya ai kaga zalunci ai karfi ai kaga shirka ta ai karfi tun da shirka hatta kai yanzu ba ma shirka ake ba ba ma Allah hadda za a haɗa shi da wani kaga alfasa ai karfi idan kauyar iradatuha ولم تحصل إلا بنوع من الظلم بعد فموافق نوعين ظالمتي والاستعانة بالسحر هما تأني أنفاني بالسحر والشيطان وقد جمع سبحانه بين الزنا والشرك في قوله الزاني لا ينكه إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكهها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ميزنا mazinaci la yankihu illa zaniya to shi na ai ta fata da taɓa ba ku amma ban na ce ban yi ta ba mutum zai same ka ita ba so shi shi dai shi na zane da kayaniya suna zama banza da Allah yanzu ya halatta ya aure ta a'a ba shi ka tambayin ya halatta ya aure ta ba shi ya san ya halatta ya aure ta sai ta istibra ko wani ta istibra iyo tambayar mallar da ke nan ya gama istibra din sa in ce eh sai shi ma wani abu da ke eh sai ya halatta azzani la yankew illa zaniya kuma kalmar zaki ne ya za a yi dama aya ce wa zani la yanku illa radiyatan yana da hankali sai dai wani ba zai gane ba shi kenan ya ka ba shi fasawa malam ya ce ba zai gane ba kan magana ta gaya masa aw mushrikatan aw mushrika tunda mushrika yana ruwan sa da zina zina ba ba wani matsala bane ba wa zaniyatu ita ma ko zaniya la ha. ba mai aurenta ka ganta da wannan ka ganta da wancan ka ganta da menene ba ku mai aurenta illa zani au mushriki wa hurri hurrima dhalika ala al almu'mini hadhihi salata wa yana abaide guda uku ya ji na eh an hana masa shi ba zai taɓa ya tsallaka ya ta wannan ba an hana masa shi ya kuma janar kunkun suke sun ba ta jin barna kaga mumini ma bai da imani wancan kuma da ne bai imani ba ai wanda bai imani ba kuma zai amma duk wanda yana da mai gida yana da maliki ba zai wannan ba هذه ba يجر بعضها إلى بعض adadin nan guda uku fashi na ja ruwa da fashi shirka zalunci zina wai amuru ba azu hadi da adu idan mutum ya tsaya sai ya yi biyun idan mutum duk wanda ya tsaya ya yi sauran kazan kuma mutum ya haɗa wa'yan nan ya haɗa bala'i ya tabbata cikakken hararrabo ولهذا كلما كان القلب ضعف دل لوكتين ده زوجي اتيروني كلما كان القلب اضعف توحيدا ya fi rauni a tauhidi wa babu shirkan kana aktaru fahimtaka hango duk lokacin da zuciya ta fi rauni a wajen tauhidi ta fi rauni a wajen shirka ko ko sai ka same su aktaru fahimtaka hmm? yanzu ka dubi ko da ka dubi baya a yankunan mu yankunan mu nan yau ce yanzu in kana neman yan da ya kullo daga nan haka ka ce masa je ka bude kofar can sai ya lissafi sai na rai in ya zanga ya taba ya kulle ki shi ya ya shiga nan sai ya yi lissafi ya kai amma mutanen nan haka yanzu ai ba ma zai zagaya ta tabbata nan zai duba wajen inda yaro na ce an fara kaɗan nan jin buɗe ko ma yi musu magana ba haka kawai haka sun cin cin cin cin ta ta fama sai tsallaka Allah ba shi sun ganshi sama ba sai ka ga an haɗu wai kai ya so da yi da kanne a haɗa ɗauki hoto a danka a cikin mata yayyan ka ne muharraman ka ne menene amma za ka yadda duk wanda ka gani sai ka ce masa yayye na ne kanne na ne mama na ne ko ka ga a wayan shi ya kara hoto mata ana buɗe wayan da mata nan barkatai to zai lawa ne za a samu ai ka ga yanzu mutum kana cakkan mutum da ma waya ta ba karba ana karɓan wani zai ka buɗe annabi ya ce yana kukkulle akwai inda ake budewa in ka wata ya kulle ka wata ya kulle a haba mala akwai masu budewa ba yin ta aka yi ba wanda suka yi ta sun kawai masu bude ta duk wani abun da za ka sa hatta akwai wani ne wai idan ka bude da ina a zai rushe da wanda ke ciki to ya kasa wannan abu masu na da ruwan sanyi ya sa shi a ciki sai in jika in yi jika sai a fusa kwanci ba in ka je wajen wani ya to to yanzu a ce ina dai wani wani ne zai iya yin to a takaice dai in ka duba yanzu in ka duba yankunan waɗannan yankuna wanda muke zan da su dinnan wanda za ka ce musu in kun koma gida gaskiya kuma ita hankali akan maganar zina gargaɗin zina kama ka daga na yi jannan ima ka zuwa nan harawa zuwa plato zuwa can gangare ka gangare da nan a wani su zina ba kome ne ba ba kome ne ba a ga mutum da matan wani sun ba hira a da an tafi an ranka sun an anguwa tare sun yi menene tare amma asalan in ka koma haka za ka je da nauyi wani dan uwa nan yawan banzan shi kai shi nan haka je aure aiki je yi ya aure to dai aure ta ce to kin ga in muka je gida to ba fa fa rance ba ta babu na manta ba na faɗi ce to ba wanda ki kika faɗi a can ne ba can daban ne ko koma cikin dangi na don da anan zai ya kama hannun ta ta kama hannun shi su je kasuwa su yi ce fa ne su yi wane ne kike to in mun je gida ba za a yi wannan ba jirgin gida ba za a yi wannan ba sun yi fara ce da wala kai ne wani nan kai ne wani nan ita za ta yi ba ne ba nan amma a can za a ta fi an da zo aiki a je kasuwa tsare da dan kwando a sai kaza a sai kaza a je a dawo ita ta mun je gida ba haka daga wurinsu ba komai ne da wannan Mm-hmm. ni wani lokacin na na kallon wani sai kamar ni na san wannan ne ni ban jin kuna kukan abun eh to na san ɗan ji ta ɗan ƙarfi ƙarfi Allah ya runa Allah ya kan haka yanzu a wajen hama ma ke suke eh, ya za a yi ta shinta da tabar ma eh, ba za ta ta zauna ba wanda ta yi ashe ta zauna wanda ta yi mata kuma da ya ya mana kallo zuwa yi wani umaru me ban gane abin da ke nufi ba wuce uku ba a garin shi ke nan da gane ma ina gudu da kan wannan fasara su ne kawai ana ƙirga wanda ba su ba su ya yake go inna lillahi to duk Allah to ya zai to wannan fawayewar ita aka kwararo mana nan kada idan ba mu tsaya ba daga yankin nan za fa a rufa amma kusa rufa duk abin da ya musu ka gidan lamar a rufa shi tun da menene babu inda ake zama a kafa irin wannan rundunan rundunan mai da yana abubuwa mara ya hmm? a samu rundunar da za ta yaƙi wannan in ka tsaya ka yaƙi ɗan gidan ka tsullin tsulle ka yaƙa ka kare ka yaƙa kana mutuwa shi ma narke a ciki dama ruwa a kewaye shi ka ko'ina shi ma yana yi yi ne dai baka san ana yin ba saboda ka riga ka san yau na don haka sai a yi maka suna didi. in ka mutu didi ya kare ko an nan ta bar nan haka har ta yi hakan shi ma can haka wurin malam yin o hmm? ta iyali to sai na cewa duk abin da gaskiyar mutum da suke faɗa mafi su kan suna yaba ba tsarin da ke ya a aure na suna na kira kan ba ya tsara cewa abin da yawancin mu ne za mu yi yana nuna cewa wai yanzu ba a suna da al'ada da aure ko kuma a'a an harshe a cikin aure sai ka je can ka aure wancan al'adun kuɗi da ba ta ko abin da to amma abin da shi ya kawo taɓarɓarewar tarbiyya wannan abubuwa ne na zamantakewar iyali ba a tuna lakan tunanin harshe ba da kuma al'adun wura kai tana nan fila ka kai ta kana arewa ne sai ka ka aure ta kudu ita abin da ta sani al'adun da wanda ga da iyali ah. kai kuma da kenan kana jin nauyin wadansu abin kunya da take yi amma kayan ku haɗu suka da yake daidaitu da da shafarai suka sannan sai ya magana kuma ya ce to yawanci kuma hukuncin harshe dai in an so a yi wani abu wanda ba a so ka sani sai a canza harshe ita in ka haɗe da kai kuma in ka haɗe da ta dole a rika samun matsaloli a nan to amma kuma a matsalin ya ce wannan in zai abin da ya haɗu za a abin cewa wata ta yi yi amma kuma waɗannan abubuwa suna da tasiri a rayuwar to ai abin da ake aika kafin dama musulunci abin da ya dubi yayin da ya tara mutane a makka a madina ga musulmai da kafirai da kabila daban-daban da aka taru gaba da ya tukunya daya aka fasa aka dafa ko da aka dafa su dukkan wata bidi'a da kafa mai da shirka da su zo da da al'ada da yare narkar da su aka yi sai aka kuma aka dauki musulunci to yanzu sai aka kafa haka dama al'adu ya kamata duk a dafe su in an zo abin musulunci zalla ai misalin abin da kamata ba al'adu ne ke ba al'adu ne da musulunci to kaga wannan al'adu sun kamata su je su harbi can da wancan da za a dinga auren da kaza ana bin musulunci da shi ne za a gyara daga inda ku auro wanda wurin su zana ba komai ba nan su kano suka gano zana illa ne sai abin ya sake shiga kan kaga musulunci ke je banne su musulunci na ga wa'annan al'adun ne ba yana gyara su ne ba ai kaga misalin ko babu a nan arewa suna da al'ada duk wanda yake hatta wa'anda suke sallan suna da al'adan idan mutum na neman aure sai ya samu shekara na kwana da yarinya a nan arewa a wajen mu muna kallon haka musulmai ne kuma in dai musulmai ne mai aure ainihin shi ke nan dama an gan shi kai ta ba damuwa za ta je ta kwana gidansu shi ma je kwana gidansu to kaga yana al'ada ya ba za mu gyara ya ba al'adu muna wanda muke magana na musulman irin gidajen ilimi gidajen addini gidajen kaza domin al'adu duk ɗin musulunci ne na kasu ke yi imai da mutane musulmai to sai aka kafa yadda aka kafa su ke bai koma inda koma amma al'adu wa za cikin lissafi kwata-kwata ba maganan al'adu ko a arewa ka ɗauki al'adun yan arewa na kai da haka nan dole ne al'adun gaba da narkar da su a cewa ya gama daina musulunci shi kenan ba musulunci ne ce tsakanin kaza kaza kowa nesa nesa kowa nesa nesa dama ni abin da ya saboda musulunci ya riga ya tattake mafi yawanci musulman arewa in ka ji yanzu misali gidan imamu a arewa yau shi ne da ka je ka shiga masu gida gidan attajiri na arewa yaushe za ka je ka shiga cikin gidan ai ma a zan ka cikin gidan idan ka kai martaba saurayi ne ba kawai ne ka zafi da duka gida an zaƙe to amma ka ba al'adu ba al'adu ne ba al'adu kan wannan dukkan gaba ɗaya maganan al'ada ai musulunci yana so kusan irin na daga kusan yaran marzo a ira duk a fasu a fitan ya a dafa su a dafa al'adun sai mu kwaya bi addinin musulunci to amma ai ba musulunci a wurin na hisa muku musulunci muke yi da nan yanzu ka je nan ka je ka zangala ga nan abin da ake a kaduna yanzu sai ka ba um, mai gida ya shiga cikin gidan wannan na ce wance ka ba ka ba ka ya fita ne ita ya fita ido rama ya ce gashi ya ce baki za ka iya nan a kaduna amma ka je zaga na jin birewa in ka je yanzu cikin garin zaga ka ce za ka shiga gida na san gidajen gurgudu bai yiwa ka fara shiga masa cikin gida to kaga wancan aini ina ne ya kamata ya narkar da wani zai ya kamata ya narkar da nan tun daga katsina ta sham kano san muna an tsayewa zamfara na tuttulowa sakkwato na an tsayewa daga nan mu an tsaya al'adun na mai haka da su sai sai aka wani na can ne suke an tsayewa yanzu suna cin mu hmm? sai mu na ganin kana su ne na burgewa na su ne na menene ya zama mafi kada su ebo irin wa'annan shi kana sai suka kirkiri GRA ko ka koma GRA akwai bambanci tsakanin sa da cikin inda ake zaune sai ma ya zama can ne anguwan attajirai na anguwan talakawa shi kana daga nan muka fara kyama abin da ke to nan mun waye da shi irin can muskilan kullum ta addini ce ba ladan ba sai haka don haka na za ka yake dai duk inda aka samu babu addini akwai abu na sauran ga alfasar faɗaru ba da yi da wurin ba komai ba haza kula ma kana ko ولهذا كلما كان القلب أضعف توحيدا وأعظم شركا كان أكثر فاحشة وأعظم تألقا ya يا ترى كيوالا hotuna وعشقا لها بقوية أضعف توحيدا وأعظم شركا كان أكثر فاحشة كما بيان داود هو أعظم تعلقا بالسور هو اشتغالها ونذير هذا قوله تعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا أبوبوا جدا أكبركم ko na menene fa ma min shi in babu wani abu uti to za ka ba ku shi fa ta wala hayati duniya jin daɗin rayuwar duniya ne mulki arziki wani gida mai kyau gada waye matar ulata duniya ne wa ma inda Allah khairu abin da ke wurin Allah ya fi wa abaka ce ke wanzuwa kaga kenan ko gari ka shigo bai kamata ka kalli gada ba je kalli na masallatar dan ka je ka masallacin su a kafa ko kanti ba mu je kai nan ta yoshi ne ba su ci gaba ba sun da kalli yin addinin su koma baya ne wa abqa lil ladina amanu shine ne da masu imani wa ala rabbihim yatawakkalun والذين يجتنبون idan الإثم masu nesanta manya-manyan laifuka manya-manyan sabo walfawahi da zinace-zinace da izama da ribohun ya in sun yi fushi a dama in da hu? khairu liman amana bihi abin da ke wurin sa yafi ga wanda imani da shi وتوكل عليه وهذا هو التوحيد ثم قال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش فهذا اجتناب داعي القوة الشهوانية ثم قال وإذا ما غضبوهم يكفرون أيا كان فهذا مخالفة القوة الغضبية فجماعة بين التوحيد والعفة والعدل التي هي جماع الخير كله